Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, gunguma Dantani ke ɗauke da ragamar shirin gakanun labarun. Kwamitin ceton ƙasa CNSP ya yi Allah wadai da jibgewar sojojin da yawo da ake yi domin kaiwa Nijar hari a cikin wata sanarwa ta ranar Juma'a, cikon bayani a cikin shirin. a kamfanin haƙar uranium na somayir an dakatar da wasu ayyuka biyo bayan rufewar iyakokin nijar da wasu ƙasashe makwabta mamba na sai da yawo cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman na kowace ranar litinin bisa fuskar shari'a wani juju zai fayyace mana ma'anar kalmar non cewa da sallama da hausa. masu sauraro barkamu da yau litinin 11 ga watan satumba 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla a cikin wata sanarwa kwamitin ceton ƙasa cnsp a ranar juma'a 8 ga watan satumba ya wallafa labari da kiran cewa an jibge sojoji a ƙasar benin cote d'ivoire da senegal domin kawo a ƙasar Nijar hari. Kwamitin ceton ƙasa da gwamnatin wucin gadi na Allah wadai da wannan al'amarin na gwadin wayo cikin wato makarƙashiya mai ɗauke da manufar danne kamun kai da ɗiyaucin al'ummar Nijar bisa kokowarsa domin fitar da sojojin Faransa daga cikin ƙasar Nijar sannan Faransar ta samu kawo hari ga soja. Biran zartarwa na ƙungiyar ƙasar Nijar masu buga majalu da ke zaman kansa a nep a ranar asabar a nan ya fitar da wata sanarwa inda take cewa ita kan bata goyon bayan duk wani lamarin da zai wa niger kangi ga wato muradanta tana tirda Allah wadai da matakan da sai da yawo ECOWAS ta ginda gindayawa ƙasar Niger da ke kange wato shigowar sinadaran sarrafa majallu kuma take sanya wahala ga aiki a ƙarshe Biron na tambayar CNSP da mutunta 'yancin 'yan jarida da kuma kariyarsu ga cikin gudanar da aikin nasu. A wani fannin kuma dangance da rufewar iyakokin Nijar da ƙasashe makwabta musamman wasu na sai da yawo ECOWAS biyo bayan lamuran ranar 26 ga watan Yuli cibiyar mahakar karfan iranium ta somayar ta shiga ga takaitaccen ayyuka shin ko hakan ya yi tasiri wajen ma'aikatan domin samun cikon bayani mun tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar santramin mun kai la yau da sahi ta wayar tarho ga amsar da ya bayar. Wasu ayyuka ne aka dakatar saboda babu wasu abubuwa na haɗi. A hauskar ma'aikata lamarin bai da tasiri, amma a wajen ma'yan kwangila ana iya samun cikas, amma ba wai an tsaida ayyuka kwata-kwata ba ne. Abin ya shafi kawai bangaren da babu sinadaran nitrat da sud. Dole a dakatar kafin a samu waɗannan sinadaran. Ina ka ɗauki misalin nitrat yana taimakawa wajen haɗa abubuwa masu fashewa tare da fasa dutse sai a fitar da uranium, amma saboda babu nitrat ɗin hakan bai yiwa Sana'a bangaren injina rashin sud caustic ya yi sanadiyar ba iya sarrafawa wato dai dakatarwa ce da ta shafi wasu ayyuka mutum dubu da da da da ishirin uku hamsin shida suka shiga matsalar wannan shine yanayin ambaliyar ranar hudu ga watan satumba dubu biyu da da ishirin uku a ƙasar niger a rawaitar wata sanarwar biran majalar ɗinkin duniya ga batun harkokin jin kai ocha da ya wallafa ranar tara ga watan satumba majalar ta osha ta wato fayyace cewar zubar ruwan ya haddasa sanya magidanta dubu goma sha biyar cikin matsala da rasuwar mutum talatin da uku da kuma dubu goma da ɗari biyar da saba'in da hudu suka rumza wato ɗakuna kenan sannan kalasoshi 31 suka lalace cikin kwamin 94 majiyar guda ta bayyana cewar kusan eka dubu biyu na noma suka samu ambaliyar a wannan ranar. mutum 2,112 suka mutu 2,421 suka raunata wannan shine sakamakon wucin gadi na hushin girgizar ƙasa mai nau'in 6.8 da da ya faru a ƙasar Morocco cikin daren Juma'a 8 zuwa Asabar tara ga watan Satumba 2023 a faɗar harabar ministan cikin gidan koda yake ma sakamakon yana ta ƙaruwa wato masarautar dai ta aza makoki na kwana uku a faɗin ƙasar tun ranar Asabar. A yankin Tilaberi kuma wato bazuwar ciyawar sankalwa na faruwa ne a dalilin tumbasar ruwan isan Nijar wannan ciyawar mai mamaya na gurɓata ayyukan nema na baki bisa kogin isar masarta manoma cinkafa da masu kwale-kwale na kokawa da bunƙasar wannan ciyawar bari mu saurari firarsu da salamatu kadiri. Wannan mugar ciyawa tana damu mu sosai tana hana mu kamun kifi tana shaƙe isa da rage noman shinkafa ta hanyar mamaye filayen noma. kuma tana lalata irin shuka wannan bangare na kogin isa da kake gani ciyawar sai da ta mamaye shi na tara dukkan masu kamun domin kawar da ita daga yalwani zuwa naini amma da yake babu tallafi mun yi watsi da abin. Kulkan harotunu kursu bu a gitta bandi. Duk hanyar da muka bi wannan ciyawa na kawo mana matsala wani lokaci muna tsakan tafiya kan isa tare da mutane cikin dare duk kokarin da muke yi na kaucewa wa ciyawar nan dole sai ta shiga cikin inji ta kuma tsaida shi wajen tada shi kuma sai an wahala. Akasari matan da ke wurin ne kaifar da cawar cikin sauri. Nan ma inda muke bakin isa sai da muka tura ta je can cikin isa domin ruwa su wuce da ita. Muna buƙatar tallafi gaskiya domin mu magance wannan matsala. A gaida mamman ada da asumana shina da fassara. A yankin Mangari kuma ayyukan ginin hanyoyi uku a cikin jihar Difa na ci gaba da gudana yadda ya kamata. wasu ma na kan idasawa a cewar shugaban ma'aikatar gine-gine ta jihar ga dai wato bayanin da habu muhammad baki shugaban ma'aikatar gine-gine ta jihar difa ya yi ma mani musa rukunin farko muna fiye da kashi 60 cikin 100 na aikin da aka yi ta fuska aikin da aka aikata zahiri muna kusan kilomita 25 cikin 40 game da rukuni na biyu na gimi iyaka da cadi na aika sun kare za a iya cewa duk abin da ya rage shine ne share wuri da kuma wasu ƙananan ayyuka shimfiɗa hanya ita ta ƙare ɗari bisa ɗari game da mene gaida can ma aiki ya ci gaba idan aka kwatanta da watan da ya gabata muna kashi sattin cikin ɗari na aikin da aka gudanar duk da matsalar da ƙasa take ciki ba a lura da wani tsaye da ayyuka ana iya cewa aikin ningimi da iyaka da caji za a ƙare shi nan da wata guda ko biyu za mu karɓi wannan hanya da aka kammala Daga Mangari bari mu isa yankin Abzin. Tun ranar 28 ga watan Ogista aka soma wani aikin tiyatar yanar gizo a cibiyar asibitin jihar ta Agades fiye da 'yan malati 500 aka tanadawa wannan aikin zuwa makon da ya shuɗe mutum 108 aka wa aiki a cewar shugaban ma'aikatar Dr. Bashadi Abdulrahman ga fasarar kalamun nasa. Depuis le 28 euh, août là. Ranar 28 ga watan utu muka kaddamar da shirin kuma tuni mun yi wa marasa lafiya 108 aiki. Gurin mu shine mu kai ga yi wa marasa lafiya 500 aiki. Hakika muna cimma gurin mu amma a tsawon lokaci. Misali idan marasa lafiya 500 ne ana iya yin watanni uku zuwa hudu muna yi wa mutane aiki kyauta. Yadda abin yake mutanen da ya zo saboda yanar ido yana karɓar takardar bincike da ke 300 sai ya je wajen bincike da ake yi don rana. Idan aka gano yanar idon ana saka mutum cikin jerin waɗanda za a yi wa tiyata da ake yi su biyu a sati talata da alhamis ana yin tiyatar ne kyauta a asibiti na jiha jika talatin ne kenan samun wannan dama ta kyauta abu ne mai kyau ga al'umma kuma gaskiya mutane suna zuwa sosai mun ga mutanen da suka zo daga zandar tawa har ma daga difa bari mu kammala da babban birnin kasuwancin ƙasar nijar katsina maraɗi Badar Gula wata karkara ce ta noma da kiwo da ke cikin gundumar da ƙaro jihar Maraɗi kamar shekarar bana wato bana dai ba a samu wata rigima ba ko ɗaya tsakanin manoma da makiyaya duk da 'yan matsalolin da aka fuskanta ana kuma ci gaba da wayar da kan jama'a. Abubakar El Fake, cab da kanto na Badar Gula ya yi wa wakilinmu na musamman Tarnan Fudai Ahmed karin bayani kamar haka. Badar Gula se in agro pastoral. Badar Gula yanki ne na noma da kiwo inda makiyaya da manoma suke rayuwa tare. Yar matsalar da muke samu da makiyayan Najeriya shine ba san yadda al'amuran kasar mu suke ba, ba su san dokoki ba. Suna iya tafka bana cikin gonaki su tafiyar su ba tare da sun yi wa kowa magana ba. Ba san wanda za a yi magana da shi ba domin suna iya barin wurin tun ba mai gona bai zo ya tar su ba. Makiyayi bai san bambancin gonar makwabcinsa da ke arewa da wata gonar ba su ne matsaloli biyu da muke fuskanta amma ana ci gaba da waye musu kai tuni aka wayar da kan masu garuruwa ana kuma wayar da kan shugabannin makiyaya ina jin komai zai je daidai bamu da wata matsala tsakanin makiyaya da manoma a wajenmu. A yankin abzin tsarin tallafawa jagorin tafarkin wato jagorancin tafarkin demokuraɗiyya pagod a ranakun tara zuwa goma ga watan Satumba ya gudanar da taron karawa juna ilimi na kwana biyu a garin cirizirin. Komi ke manufar wannan zaman taron? Muhammad Inusa jagoran taron ya ba Ahmed Felan amsa a kai. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du plan d'action. Wannan zaman taro na cikin tsarin fasalin ayyuka da GMC ya tanada ya kuma tabbatar da shi wanda a cikinsa aka kuduri gudanar da ayyukan yada rahotannin shekarar 2019 da na 2020 da ma'aunin tsarin kawo haske cikin gudanar da al'amuran arzikin karkashin kasa. Gurin da aka son a cimma ta hanyar wannan aiki shine a sanar da dukkan bangarorin mahalarta kamar ranar hukumomi, zababban wakilan al'umma, kungiyoyin farar hula da kuma kafafen yada labarai abinda rahotanni suka amsa domin a gabatar da muhawarori na 'yan ƙasa kan labaran da aka bayyana dangane da rahotannin saboda a karshe a kawo 'yan sauye-sauye a wannan fanni da tabbas za su taimaka wajen inganta aiwatar da tsarin ETA a niger. sannan kuma a haɓaka amfanin da ake samu a wannan fanni mai matuƙar muhimmanci ga ci gaban ƙasarmu. mu nécessaire développement de notre pays? kalmar non lieu wato da hausa sallama a cikin hurumin shari'a wani mataki ne na shari'a da ke kawar da bibiyar shari'a da ke gudana ta hannun juju mai tambaya domin samun cikon bayani a kai alher liman wani juji ne ya fayyace mana ma'anarsa a firarsa da anise karim ga zubin firar tasu. Salama wani mataki ne na shari'a na yin watsi da wata tuhumar da ake cikin yi daga jijin da ke gabatar da tambayoyi da ke zuwa da bincike tattara abubuwan da ba su da hujja na a ci gaba da shari'a. A wani mataki na shari'a ne ake iya cewa ba a sami laifi ba. Salama juji mai gabatar da tambayoyi yake bayyana ta kuma ana iya bayyana ta a lokacin da ake tafiyar da shari'a ko lokacin da aka rufe takardun shari'a bisa buƙatar babban alƙalin ƙasa. ƙasa haka kuma za a iya bayyana ta a yayin binciken ƙara tare da haɗa ɓangaren masu shigar da ƙara duk ta umarnin jujin gabatar da tambayoyi a lokacin da yake ganin abubuwan da aka bar ma ɓangaren masu shigar da ƙara ga duka alamu ba a aikata su ba. Saboda waɗanne dalilai? Eh, Dalilan ajiyar suke ɗaya bayan ɗaya cikin aya mai lamba 168 na kundin hukunce-hukunce shine musamman zaton abubuwan abubuwan tuhuma ba su zama laihi ko wata tara ba haka shine zaton ba a san shi ba ma'ana bayan bincike sannan kuma a ƙarshe idan bayan binciken da juju ya yi babu wasu laifuka kan mutumin da ake tuhuma. To alkali me za iya rikewa dangane da sakamakon shari'ar da ya nuna cewa ba a samu laihi ba? Eh, eh abin da za a rike a ƙarshe shine sallamar ba wani abu ba ne illa na barin shari'a dalilin rashin hujjoji daga wajen babban alkalin ƙasa. ƙasa kuma tana daidai da saki daga wajen kotu daga kuma wajen ɗakunan gabatar da shari'ar laifuffuka a lokacin da aka furta sallama zuwa ga wani mutum idan aka tsare mutumin to za a sake shi kuma juju zai mai da hankali kan mai da masa dukkan kayakin da aka kwaci masa. masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki wakilai da ke cikin ƙasa daban-daban da kuma abokanan aiki da ke nan birnin yame musamman isa lawali da ya daidaita seti kuka ji mu daren da kam da kuma musa san da yake editan maricen yau haka zalika da mustapha mamman sani mai bada umarni ni naku dan badandan arlit ke muku sallama ai sauraro lafiya yanzu kuma ga salamatu kadiri ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zamanmanci abuta a futa lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.